yanzu dare ne na laraba 29 ga watan safar hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da talatin da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'is. دراسة فقهية جديدة نفضيلة الشيخ محمد حسان الله مدوكين سركي mai ساكيا da alkhairi. har yanzu dai malam yana mana cikakkun bayanai dangane da abin da ya shafi ahkamus salati alal janaza hukunce-hukuncen sallan gawa a inda ita gawa kamar yadda muka sani inda ta musulmi ce to Allah madaukin sarki ya ɗan fara ma sauran 'yan uwa musulmi haƙoƙi da za su kula su sauke ma wannan bawan Allah da yake fama a bawan da ya rasu a wannan lokaci to wajibi ne na daga haƙƙin mamaci a mai sallah kuma sallan nan tana da ƙa'idoji da matakai da shari'a ta tsara a yi allah madaukin sarki ya sa mu dace to in ba manta ba mala ya ɗauko mana wata matsala mai matukan mahimmanci matsalan nan kuwa wata rana ne annabi yana gida sai aka sanar da shi cewa akwai wani ɗa a makota daga cikin mutanen madina allah ya mai rasuwa to annabi lokacin da ya je sallan janazan ya dawo to sai aisha ta ce osforon min asafiril janna yo ai wannan ma dan kawai ma tsadda ne daga cikin 'yan tsaddan aljanna ba wani tsayen da ya taba aikatawa a duniya har ma da za a yi mai tasau a ranar tashin alkiyama to bayan da aisha ta faɗa ga sai annabi ya ce a'a to iyakan abin da za ki faɗi kenan aisha to fa ki sani Allah maɗaukin sarki tun rangini tun ranza ne tun sanda ya halicci bayi ya ware 'yan aljanna kuma ya ware 'yan wuta kuma su 'yan aljannan nan da 'yan wuta Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da su tun suna tsatsan iyayensu wannan tabbataccen al'amari ne a fili yake duk wanda ya karanta arba'unan nawawi ai ya karanta hadisin da ke bayani akan ana tattara halittar ɗan adam a lokacin yana cikin mahaifiyar shi kwana arba'in kaza kwana arba'in na biyu kaza kwana arba'in na kaza har zuwa sanda za a busa mai rai to a lokacin za a tabbatar da arzikin shi a tabbatar da ajalin shi a tabbatar da makoman shi da komi da komi kaga Nan an san ɗan wuta ne ko dan aljanna ne to shine muka tsaya muka yi maganganu mai yawan gaske wanda mala ya kawo wannan ne akan cewa ba lalle ne a yi ma yaron da bai kai shekarun balaga ba sallan gawa idan ya rasu amma in an yi sallan ba za a ce an yi laifi ba sai kawo wannan a matsayin hujja tabbatacciyin cewa ai gashi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taba yi to cikin bayanan da muka gabatar hakikanin gaskiya akwai ta da hankali ga duk mutumin da Allah madaukin sarki ya mabaiwan imani ko ya imanin yake domin idan kaga Allah ya taimake ka wajen aikata wani aiki in dai aikin nan na mutanen kirki ne to ka re da mutuwa za ta zo maka a wannan lokacin da kake ƙoƙarin wannan aiki mai kyau to ana sa ran kai dan aljanna ne cikin kyakkyawan mafi rinjayen zato kuna fahimtar wannan da kyau ko a irin abin da muka karanta a cikin suratul lail duk wanda ya ji waɗannan ayoyi to zai fahimci haka to bayan da mala ya kawo waɗannan bayanai gaba ɗaya sai ce Allahumma ja'alna min ahalis sa'ada Allah ka sa muna daga cikin waɗannan masu arzikin duniya da lahira wala ta ja'alna min ahalis shakawa ya Allah karka sa muna daga cikin taɓaɓɓu waɗanda za su yi asarar rayuwansu duniya da lahira ya arhamar rahimin ya Allah mafi jin kan masu jin kai mafi rahama mafi gami bayi da dukkanin alheranka Allah kai mana baiwan waɗannan alkhairai mala ya ce masailun muƙaddara wannan wasu matsaloli ne da Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara shi ita am abait shin kaso ko kaƙi haka ka yadda ko baka yadda ba haka ka nufa ko kishiyan haka ko ka ki ko ka so haka Allah madaukin sarki ya kaddara haka ya faru fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu bayi yan aljanna Allah ya yi su wasu bayin kuma Allah ya yi su a matsayin yan wuta haka Allah ya kasa ya kasabta ya ware wanda Allah ya nufa da jin kai sai kaga aikin mutanen kirki bai mai wahala bai jin damuwa bai ganin tsayin abin sai ya daure ya cije ya kwazo wanda kuma Allah maɗaukin sarki bai zaɓe cikin wannan harka ba sai ga harkan mutanen kirki yana mai wahala ya zan mutum nagari wannan yana mai wahala amma ayyukan sabo ayyukan rashin mutunci da bijire ma dokokin Allah waɗannan kuma ba sa mashi wahala ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu wannan ayan ta zo cikin sotu shura aya ta bakwai mala ya ce martabatun min maratibil arba min maratibil iman martaba ne wannan daga cikin martabobi guda hudu na matakan imani al'imanu bil qadar shine imani da ƙaddara malam sai ce sa'ufassilul haditha fiha in sha Allahu fi maudi'in akhar wannan hadisi da ke bayani akan ƙaddara yake bayanin cewa Allah maɗaukin sarki ya riga ya gama tsarin ɗan aljanna aljanna ɗan wuta-wuta to za mu bayani dalla-dalla kan wannan a wani fagen tattaunawa da ba nan ba fala budda mala ya ce to ba makawa babu shakka da tambaba an nu'mina bi annallaha khalaqal janna lallai mai imani mai yarda da cewa a yanzu haka Allah maɗaukin sarki ya riga ya halicci aljanna kuma halittan aljanna na nan a tabbace da ni'imominta da duk abin da kenan Allah ya yi wa nara kuma Allah maɗaukin sarki yanzu haka ya halicci wuta duk abin da yake na azaba ne ga 'yan wutan Allah maɗaukin sarki ya tattala wahuma maujudatani ne su wutan da aljannan suna nan al'ana a yanzu haka bilfi'ili a aikace Allah maɗaukin sarki ya gama tsara su ya gama zayyana su ya tabbatar da su haza maka'adun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haza mu'taqidun nabi kun ga wannan shine abin da annabi ya kudurci wa ashabuhu kuma sahabban annabi wannan shine ƙudurinsu shine imaninsu wa mu'taqadu salafil umma kuma shine abun kudurce wanda magabatan wannan al'umma suka ƙudurce suka gabata a kan shi khalaqallahu aljannata wan nar Allah maɗaukin sarki ya halicci aljanna kuma ya halicci wuta wa khalaqal jannata wa ja'alaha darun daran lin na'imi li awliya'ihi da Allah maɗaukin sarki ya halicci aljanna sai ya sanya aljannan nan ta zama gida ce ta ni'ima ga masoyan shi waɗanda suka haƙura wajen bi da kiyaye dokoki da imani da abin da Allah maɗaukin sarki ya ce su imani da shi fai da ɓoye waƙalaƙan nara sannan Allah maɗaukin sarki ya halicci wuta waje alaha daren lil kuffari ya sanya wannan wuta ta zama gida ne na kafirai wannan gida ta zama gida ne na al'ashkiya waɗanda suke matsiyatan lahira wal na da sauran masu laifi wanda Allah maɗaukin sarki ya faɗa ba su ji ba yi umarni ba su bu ba yi hani ba su hannu ba suka yi abin da suka zaɓa suka yi abin da ya daidai da ra'ayi da son zuciyarsu to Allah maɗaukin sarki ya tattali wannan wuta ta zama ita ce inda za a masu azaba sakamakon mugun aikin da suka yi wa khalaqa li kulli wahida minhuma ahalan laha Allah maɗaukin sarki kowanne daga ciki shin wutar ce ko ko aljannan ce Allah ya halitta mata waɗanda suka dace suka cancance ta Wahun fi aslabi aba'ihim tun suna tsatsan iyayensu ya arifuhum jalla jalaluhu Allah maɗaukin sarki ya san su wa qad khalaqa Allahu awwala ma khalaqal kalam wa qala haƙiƙa Allah maɗaukin sarki farkon abin da ya halitta alƙalami ne to sai Allah ya ce uktub rubuta qala sai alƙalami ya ce ma aktubu me zan rubuta qala sai Allah ya ce ma alƙalami uktub ma huwa ka'inun ila yawmil kiyama ka rubuta duk abin da zai faru ya kasance har zuwa tashin alkiyama kaga ƙudan da ya sauka a jikinka yanzu an rubuta shi tun a wannan rubutu na ƙaddara da Allah ya yi annabi ya ce Allah maɗaukin sarki ya tsara waɗannan abubuwa kafin halittar sammai da ƙasai da shekarar dubu hamsin cewa ga abin da zai faru tun farko har ƙarshe ba wani abin da zai kauce ma wannan rubutu da ƙa'ida da tsari da Allah madaukin sarki yi fa’alun lima yurid hmm, Allah mai aikata abin da ya so wannan hadisi akhrajahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya fitar da shi fi kitabil kadar a littafin da ke bayani a kan kaddara a babi na sha bakwai jiz'i na hudu. lamba hadisi na 2155 2155 ahmad ya fitar da wannan hadisi a jiz'i na biyar shafi na 317 wabin abi asim fi sunna ibn abi asim ya fitar da wannan hadisi a kitabu sunna a lamba hadisi na 300 zuwa 500 shekul albani ya inganta wannan hadisi a sahihul jami a lamba hadisi na 2017 haka ma a cikin silsilatul ahadisu sahiha a lamba hadisi na 133 ya inganta wannan hadisi Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala ce warawa muslimun fi sahihihi al-imam muslim ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi as-sahih annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce inna allaha kataba maqadir khalaiq Allah maɗaukin sarki ya rubuta dukkanin abin da ya nufa ya tsara ya ƙaddara na halittun shi baki ɗaya kabla an ya as-samawati wal ard tun kafin Allah ya halicci sammai da ƙasai bi hamsina alfa sana da shekara dubu hamsin komi baka taba ganin al'amarin da Allah ya tsara zai faru yau abun bai faru kamar haka ba ba wanda ya sai canza la tabdila ba wanda ya sai canza jama'a kun san Allah Allah shine Allah ba kwana hamsin ba ko tsarin gidanka kai ne ce gidanka na kwana hamsin sai ka samu matsala sai an waye gari ka kawo wani abu ya yawa ko kawo kawo ya yi kaɗan ko an yi an manta da wasu ko an manta da wani a cefanen yini ma wani lokaci mutum na samun wannan amma allah shekara dubu hamsin kafin ma a yi duniyan duka ya tsara mai zai faru wannan shine allah shi sa jama'ar annabi kowa ya taka tsantsan abin da kawai Allah yake so shi ne za ka yi ka tsira ba abin da kai kake so ka tsara makanka ba in ya zama kana tafiya a bisa wai ka tsara makanka shi ne ka zako zai wahala ka tsira saboda Allah yana son kai da zuciyanka ku bi shi ne a bisa yadda yake so daga lokacin da ka ba zuciyanka dama ta tsara maka abin da kai kake so to ka kulla rikici mai girma tsakaninka da Allah saboda ka ba zuciyanka ƙarfi irin na Allah Allah kuma baya son haka Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a Kitabul Qadar a babin da ke bayani akan hujjan da Adam ya kafa ma annabi Musa wata rana ne aka hada tsakanin Adam da annabi Musa sai annabi Musa ya ce duka ka ja mana da ka ganyen bishiyan ko ɗan icen da Allah ya hana ka ci yanzu ba gashi da tun muna aljanna wannan gwagwarmayan da ba ta sai adam ya ce haba musa kana goranta man a abin da allah madaukakin sarki ya kaddara ma haka zai faru kuna fahimtar wannan da kyau ko za mu zo za mu karanta hadisin a cikin littattafan da muke karanta na aqida mun karanta shi a wasu littattafai musamman ta alikatus saniya sharhu usul da'awatis salafiyya allah madaukakin sarki ya samu dace mujalladi na hudu lamba hadisi na 2653 Allah ya sa mu dace mala ya ce wa fi sahihaini hadisi ya zo cikin bukhari da muslim min hadisi anas annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala zan Allah ya inna Allah ta'ala kada wakala bin rahim Allah madaukin sarki kada wakala bin rahimi ya wakilta ma mahaifa malakan wani mala'ika ƙolul malak duk lokacin da abu ya faru ma'ana mani ya shiga cikin mahaifa yana shiga kawai sai mala'ikan ya ce ayar rab nutufa ce ya Allah ga mani ya zo ayar rab alaka idan wannan maniyin ya canza ya zama gudan jini sai ce ya Allah ya zan gudan jini ay rab mudgha sai ce ya Allah gashi nan ya canza yanzu ya zama gudan tsoka ay rab sai ce ya Allah a zakarun am untha namiji ne za a haifa ko ko mace ce ay rab sai ce ya Allah a shin ɗan iskan lahira za a yi am sa'idan ko ko sa'id ɗan arzikin lahira za a yi don da zama ɗan iskan lahira ya shiga uku ai shi da ga yana ta iskanci a nan duniya yi mun gano wannan da kyau ko duk wanda ka ga zo mutumin banza a duniya har ya mutu ko haka dai ci gaba ba in ga mutum ya zo mutumin kirki a lahira a a nan gidan duniya in je lahira haka zai shiga ba ni ma zai je shiga shi sa duk wanda yake yin wani abu wanda ba daidai bai bari fa Allah taimakon ka ake da ake caka bari duk wanda kake yin abin da yake na kuskure ne ya gaya maka wani abu kaza ba daidai bane ka bari a duk duniya ba ka da mai ƙaunanka irin shi wanda ke ƙara maka wuta da ƙara maka mai da cajin cewa ci gaba a duk duniya ba ka da maƙiyin da ya kai shi ana gane wannan da kyau ko domin annabi yana cewa duk wanda ka yana wani aiki ko to yana aiki ne lima khuliqa lahu don abin da aka yi shi dan shi in an yi ka don wuta ne za ga aikin yan wuta bai maka wahala in an yi ka dan aljanna ne sai ga aikin yan aljanna bai maka wahala ina fatan mun gano wannan da kyau sai ga wanda Allah madaukin sarki ya shi matsayacin lahira ne sai zo sai ya ci alalan yarinya karama yar kanwon kanwan bayan shi ya sheka a guji kai kuma a ranar ba ma za ka iya cin wannan alalan nata kana da kuɗin bacin da azumi kake yi walantana kuma kai abin da yake na ɓanna shi ba zai iya yin azumin ba kuma ya ci ya tsere an ji mai bada labari ta haɗu da shi kama ni kuɗi na ci zan gaggaura maki mari yaushe na ci maki alale ga ƙarya ga fimfiris kun gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne ya fitar da hadisin fi kitab al a littafin da ke bayani akan haila babun mukhallaqatun wa ghairul mukhallaqa Allah kenan yace shi wannan ɗan wannan maniyin wannan gudan jinin shin wanda za a halitta ne ko ko wanda ba za a halitta ba ne mun gano wannan da kyau ko haka Allah maɗaukin sarki yake tsarin shi wallahi azim in ka je ka bibi ayoyin alkur'ani da Allah maɗaukin sarki yayi bayani dalla dalla dangane da al'amarin halitta ko in ka san waye Allah za ka natsu mun gano wannan da kyau ko za ka natsu duk abin da kake wanda Allah maɗaukin sarki ya ce a bari in ka fahimce shi za ka dena ka ba abin da yake so kawai fara tun daga ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sai ce khalaqal insana min alaq tun daga nan Allah maɗaukin sarki ya fara bayani a kan yadda biology yake Allah ya halitta daga me daga gudan jini don a nuna mutane ilimin kimiyya kuna fahimtar wannan da kyau shi yasa wani malami ya rubutu yake cewa ya binciki duk wasu littattafai da ake da'awar littattafan sama ne ya gwama da ilimin kimiyya sai ga suna sabawa amma alkur'ani cib da cib yake tafiya da shi mun gano nan da kyau ko ba wani abin da alkur'ani yake sabawa shi yasa cikin alkur'ani wajeje da dama Allah ya irin wannan magana na daga ciki ya ce ya ayyuhan nas ya ko mutane yanzu an aje muminan kowa ma ya shigo ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al in kuna da tantama da tambaba dangane da abin da ya shafi alba'ath al'amarin tashin alkiyama sai Allah ce fa inna khalaqanakum min turabin Allah madaukin sarki ya ce mu ne muka halicce ku daga ne daga turbaya yanzu kaga Allah maɗaukin sarki ya lalo ma dan adam al'amarin ne daga farko kun gano wannan daga cancan farko Allah ya halice shi daga turbaya me tarbaya an halarci ubanku adam da tarbaya Allah ya yi shi kai kai gwada ka gani kai mutum da tarbaya ka gani zai yi zai fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin sannan muka juya halittan daga tarbaya sai koma kuma ana halitta da maniyi thumma min alaqatin sannan maniyin nan ya rikide sai ya zama gudan jini thumma min mudghatin sannan ya koma ya zama gudan tsoka muhallaqatin wa ghairi muhallaqa mun fahimci wannan da kyau ku a lokacin Allah ya ga dama ya halitta sai ya halitta in ya ga dama sai ya kai nan ya zubar da shi an fasa Allah ya ce luna bayyana laku mun yi haka ne don mu bayyana muku iyawanmu da ikonmu wani ƙirru arhami ma na sha' muna tabbatar da ɗan adam a cikin mahaifa sanda muka su wani bakwai ni wani wata takwas wani tara wani shekara wani shekara biyu wani shekara uku muna tabbatar da abin da muka dama mu tabbatar cikin mahaifa ne ila ajalin musamman Allah ya ce zuwa ga wani lokaci da ya tsara zai zauna kaga fanda za a faɗa duk duniya ba wanda ya isa lokacin haihuwan bai bai haife shi ila ajalin musamman sai inda Allah ya ga dama kuma Allah madaukin sarkin ya ga dama sai ya ce summa sabila yassara sannan an tashi shine Allah in ya ga dama sai ya tsara yanda al'amarin haihuwan zai kasance mun fahimci wannan da kyau ko wallahi al'azim in ya ga dama kalli dai kafan farji ta nan za a haihu in ya ga dama ya toshe ce a yanka cikin kuna fahimtar wannan da kyau ku ila ajalin musamma yanzu idan aka kai mai ciki asibiti aka ce ga nan da ciki in Allah bai ce ta haihu yau ba likita bai isa yanka ya ciro ɗan yau ba sai ce a bari sai gobe gobe ya ce sai jibi gata ya ce lokacin haihuwan bai yi ba sai an kai gejin da Allah yake so ila ajalin musamma summa nukhrijukum ifila Allah ce haka muke fitar da ku ga kunan ifil ɗan jariri sun summa a shiddakum kuna nan Allah ya ba ku dama ku ta girma ku yi ta girma har sai kun kai ƙarfi da gaske wa minkum man yatawaffa daga cikin ku akwai wanda yana matashi yana yaro yana ɗan dattijo haka zai kwanta ya mutu wa minkum daga cikin ku man yuraddu ila arzalil umur akwai wanda Allah zai bari ya tsufa tukub tukub har sai yaro rududdigi ya koma mafi kaskancin rayuwa likaila ya alama min ba da ilimin shai'a kaga mutumin da da ya san kaza ya san kaza yanzu kuma bai san komi ba mun gano wannan da kyau wataral arda Allah ce a haka ke ganin ƙasa hamidatan a bushe a ƙeƙashe fa'iza an zalna alaihal ma duk sanda muka saukar mata da ruwa ihtazzat warabat sai ga ta kumbura ta tsatsage wa ambatat min kulli zaujin bahij ta fitar da kowane irin ciyayi da shuka da furanni masu ban sha'awa wannan alaman yadda haihuwa yake watar al'arda sai ka koma ka ce za a gama ce ita ce al'arda a nan fa'iza an zalna alaihal halma’a in aka saukar mata da ruwan mani tazzat sai cikin tekun bara warabat sai ta ɓare ta haihu jini ya feso wa ambatat min kulle zaujin bahe sai ga jariri gunun ban sha'awa Allah kenan zalika bi annallaha allaha huwal haq amma ku wannan ne dan kusan Allah shi ne gaskiya wa annahu yuhyil mauta Allah shi ke rayar da matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ni akan komi wa anna sa'ata la raiba fiha kun ga kiyaman nan wallahi tana nan tafa babu kokonto a kanta wa anna Allah ya ba'athu man fil qubur Allah madaukin sarki zai tada duk wanda yake cikin kabari wa minan nas daga cikin mutanen da Allah ya masu wancan hidimar man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin akwai wanda yake jayayya da Allah ba a bisa ilimi ba da ka wala hudan kuma bai takama da tunƙaho da wata shirya wala kitabin munir kuma ba wani littafi ne saukakke daga Allah yake jagorantar shi ba mun gano wannan da kyau ku haka dai yake haka dai yake haka dai yake in muka ce za mu tafi da ayan nan ku sai ka ji ina dama kar a tsaya kun gano wannan da kyau ku dama kar a tsaya shi yasa ita suran ma daga farko da Allah madaukin sarki ya bude ta da jan kunni ya fara ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum kai mutane ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azim kun ga girgizan nan da firgicin nan na ranar kiyama hamshakin al'amari ne ba abun wasa ba ne yau mata raunaha ranan da za ka yi kicibir da wannan yini ta zahalu kullu murda'atin amma arda'at duk wata mai ciki za ta haife abin da ke cikin nata ta yi watsi da shi wata za'u kullu za ta hamlin hamlaha ran nasa su sukara za ga mutane na mamunga sun yi marisa wa mahum bi sukara walakin na azaban layi shadid azaban Allah ne kawai yi masa tsanani sai Allah ya maimaita wancan magana ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu fillahi akwai mai ja da Allah bigairi ilmin ba da ilimi ba wa yattabi'u kulla shaytanin marid yana biyayya ga kowane shaidani makan gari kutiba alaihi kuma Allah ya riga ya rubuta annahu man tawallahu duk wanda ya jibinci al'amarin shedan fa annahu yudilluhu shedan zai kai shi ya baro wa ya hadihi ila azabis sa'ir kuma zai jagorance shi zuwa ga azaba mai raɗaɗi mun gano wannan da kyau ko wannan shine abin da Allah maɗaukin sarki ya faɗa ga din mai hankali ana barin suran ba daɗewa sai Allah maɗaukin sarki wayan ɗan adam ya manta to bara ƙara tuna mashi sai Allah ya ce wala kada khalaqanal insana min sulalatin min tin mu ne muka halicci dan adam min sulalatin min tin kaga an koma halittar annabi adam da aka yi shi da yumbu summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan muka juye halittar ɗan adam sai ya koma ana yin shi da maniyi a wani ƙarar a wani sunduki wani sinadari wanda yake matabbata oven ne shine mahaifa sun makalakanan nutsufa sannan a cikin wannan maniyin da aka sa sai kuma Allah ya halicci mai alaka daga maniyin sai a halicci alaka ikon Allah akwai wanda ya sai maniyi ne a ah, za ka iya manan kai kokari ai abincin da kake ci ne da ruwan da kake sha da kaza da kaza daga shi ne injin da ke cikin jikinka da Allah ya sai aka murza sai aka yi maniyin don ma tsaban security irin na Allah in an fasa cikinka sai aga kuntun kashi in an fasa matsaranka sai aga kuntun fitsari amma ka san ba za ka ga kuntun hawaye ba ba za ka ga kuntun majina ba ba za ka ga kuntun maniyi ba Allah bai aje wannan ba ina fata mun gano wannan da kyau sanda abin ke faruwa sannan Allah yake yin shi ina fata mun gano wannan da kyau sannan ne ake injin yake yin shi bai da bai da inda ake tara shi Allah madaukin sarki kenan bai da matattara da Allah madaukin sarki ya tara ma dan adam cewa ina ne wannan abin yake da yadda Allah madaukin sarki ya tsara abin da zai yi ina fatan mun gano wannan da kyau ne Allah maɗaukin sarki ya ce alam na alam na halukkun na khalaqkum min ma'in mahinin faj'alnahu fi ƙararin makin sai ce ila ƙadarin ma'lum kai Allah kenan wai kayan san da za a haihu ita matan ma ba bata isa ba e matanka ko a ce uwarka bata isa a gaya mata cewa wai ga ɗan da ke cikinta ana yin mai hannu ko ana mai kafa ko ana kaza ba wallahi bata isa ba cikin nata ma sanda yake girma kawai sai dai ta ga yana yi kuma ka tambaya ka ji wallahi bata isa ba san da yake cikin mahaifa ake sarrafa shi mun gano wannan kyau ko bata isa ta ji san ake mai da maniyi ya zama gudan jini ba wallahi bata isa ba mun gano wannan kyau ko sai Allah ce faqadarna mu ne su Allah muka tsara halittar ɗan adam a bisa yadda ka gan shi fa ni'imal qadiruna madalla da mu su Allah da muka iya tsarin halitta ina fatan mun gano wannan da kyau sai Allah ya jan kunne ce wailun yawma irin lil mukazzibina ji irin aikin da Allah ya yi amma wani takadar ya koma gefe ta larabu da Allah kada yake yi shine Allah yake cewa minan nasu man yujadilu fillahi shi sa dan kai wani ya ja da kai sai me wanda ma ya kowa da komin an ja da shi kuma shi ne ke cewa wailun yawma idin lil mukaddibina dan ka faɗi cewa ba Allah wani ya koma gefe ya karyata ka sai me shi ma Allah an karyata shi kuna fahimtar wannan da ku duk wanda yake fahimtar hikiman Qur'ani ko zai zauna lafiya da kowa shine sai Allah madaukakin sarki ya ce fa khalaqnal alaqata mudugha daga wannan gudan jinin sai kuma Allah ya halicci tsoka dan Allah ka ɗauki maniyin Allah ma in ka isa ka halicci gudan jini da shi mun gano wannan da kyau ko in ka isa in ya zama gudan jinin ka halicci tsoka Allah sai an jira fa Allah ya abin shi ko hayaniyar da turawa suke sai sun jira Allah ya ko ma bai sai sun jira Allah ya yi ba abin da za su yi ah, to in ma bature zai iya wani abu din likitancin shi ai in aka ce wani jinin shi ya ƙare da sai injin yin jini da zai ƙara mai dole sai an ɗibi nawa Kula sai an ɗibi na Allah <laughs> ai a cikin jinin ai an san abin da ke cikin jinin duka binciken kimiyya ya gaya musu komi amma a yi mana Allah bai ba da password ɗin ba mun gano wannan da kyau ko akwai wani abin da sai an gano shi za a iya yi Allah ya riƙe Allah shi ne Allah amma da yake kashi shirme ne sai aka yi maka gashi nan tanki guda mun gano wannan da kyau ko fitsari shirme ne ga nan tanki guda kuma ko shi ka gada ma kai kashin ba za ka iya ba ka yi mana mun gano wannan da kyau ko ba ka je ka tsuguna ka yi a a ce ai wani inji ne yin kashi saboda an gano akwai amfani da za a yi da kashi sai an jira dan adam ya yi kuna bai <laughs> kai Allahu akbar Allah kenan jama'a Allah fa shine Allah fa kuna fahimtar Allah Allahu akbar mm. to shine sai yake ce fa khalaqanal mudghata idhama daga cikin tsokan ne sai kuma Allah ya halici ƙashi don Allah kalli yadda Allah maɗaukin sarki ya fata ya tsoka ya ƙashi ya jiyoji ya ɓargo ya komi a sanda ake wannan halittan ita matan ba ta jin sanda ake buge-bugen ƙashi da goge-goge da saice-saice ba ta ji amma nan nan ake washi kowa sai ya ji ba fa faifan ake kerawa ba wasa shi ake jama mun gano wannan da kyau ko ko wuka za a wasa ba fa yadda ake ba sai kowa ya ji kai aje nan rake wannan za a kankare in dai kana tsakara daga nesa za ka ju ana kankaran shi amma jiyan da aka yi maka kunni aka yi kaza aka yi hanci aka yi baki aka yi kaban dubura da farji aka yatsu aka yi kumba aka yi komi ba wanda ya ji san da Allah ke kiran wannan bai sai sa ba Allah ba allura to shine sai yake cewa fakasaunal idama lahama bayan an yi ƙarangol ɗin jikin sannan sai Allah ya lullube wannan ƙashi da nama sun ma'an sha'anahu halkan akhar kawai sai ga ya zama wani halitta kuma nan daban fatabarakallahu ahsanul khaliqina a gaida Allah wanda ya albarkantu da ya ƙware wajen iya halitta kun ba a da zalika lamayyitun duk ku gama fagamniya da kai da kuma za ku kare karshe fa sai mutuwa kun summa innakum yawmal qiyamati tuba'asun sannan ranar kiyama kuma Allah zai tashe ku ina fatan mun gano nan da kyau sai Allah ce wala qad khalaqana fawqakum sab'a tara'iq haƙiƙa Allah madaukin sarki a saman ku ya halitta muku ƙofofi guda bakwai malaman tausiri suka ce sammai bakwai ne wasu suka ce a hanyoyi ne na sadarwa guda bakwai amma a sheik muhammad abubakar mahmudu gumi ya ce saba tara'ik shine idanunka ne da kunnuwanka da hancinka da bakinka to da ai makasudin halittan ai bayani shine dan adam kafu kafa guda bakwai Allah ya a samanku saba tara'ik hanyoyi guda bakwai ina fatan mun ga wa kunna anil khalqi ghafilina Allah ya ce halittun mu mun san su ba mu gafala ba kowa ana sanar da shi ina fatan mun gano wannan da kyau da wannan yana daga cikin waɗannan abubuwan da malamai suka zauna na duk duniya suka duba suka ce ya cancanci a bashi King Faisal Award sau da gano wannan tun bayan tafiyan annabi ba wanda ya gano wannan hikimin alkur'ani a bisa wannan sai abubakar gumi ina fatan mun gano wannan shi ne aka bashi award na makiyatun wa madaniyatun wahaya garin su annabi kuko sai dai a baku na bayelsa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah sai dai malfa ya bayar amma wannan sai dai sarkin maka ya bada ina fatan mun gano wannan da kyau amma a waye gari a ce wai kai da ƙur'aninka ka je kai goho gaban kafiri a Allah ya kiyaye a wannan ba zai yiwu ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace to wannan kenan ya ce ya fitar da wannan hadisi a babun muhallakatun wa ghairi muhallaka a juz'in farko a shafi na 318 muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul qadar babu kaifiyata khalqi adami fi batni ummihi ƙarƙashin babin da ke bayani a kan yadda ake halittar ɗan adam a cikin mahaifiyar shi wa kitabati rizqihi da yadda ake rubuta arzikin shi wa ajalihi da ajalin shi wa amalihi da ayyukan shi wa shaqawatihi shin ɗan wuta ne ko wa sa'adati ko ko ɗan aljanna ne ya kawo shi a jiz'i na hudu a lamba disi na dubu biyu da ɗari shida dubu biyu da ɗari shida da arba'in da shida ahmad ya fitar da wannan hadisi a musnad a mujalladi na uku shafi na ɗari da sha shida bai haƙi ya fitar da wannan hadisi a sunan kubara a mujalladi na bakwai shafi na ɗari hudu da ishirin da ɗaya allah maɗaukin sarki ya mai sa kaiya da alkhairi mala ya ce ƙalal mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah ya ce fayuk tabul malak sai wannan mala'ika ya rubuta wa ya rabbuka ma sha'a ubangijinka na hukunta abin da ya so ne hunaka fi batni ummihi a lokacin ɗan adam na cikin mahaifiyar shi ƙabla an ya khalaqa shaqiyyin am sa'id kafin ya halitta sai ya rubuta ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne fallahu alima ma kana wa huwa ka'inun wa ma sayakun Allah maɗaukin sarki ya san ma kana abin da yake nan wa ma huwa ka'in da abin da zai kasance wa ma sayakun da abin da ake tsammanin kasantuwan shi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ke komi mun yi shi da kaddara da gwargwadon shi da yanayin shi da komi Allah yi shi yasa kana tunanin kaza babu cikin Qur'ani kana zuwa sai ga shi akwai duk gama ya ya wacen ka kai dan kaza ne duk ka gama shirun sai ga akwai kaka a cikin Qur'ani mun gano wannan akwai ka cikin Qur'ani yanzu idan aka ce za a ƙara ilimin physiology ɗinka gaba ɗaya cikin wasu ayoyi na alkur'ani waɗannan da wasu su aka zo aka gine sai a ƙare ka a wajen in kai ka zo ka ce kai <coughs> pharmacist ne an gana ma ƙare ilimin ka ko a cikin sautin na hali sai a ƙare ka duk abin da ke takama da shi ne ka haɗa magani a nan sai Allah ya ƙarar da kai duka Allah duk abin da ke tunƙaho da shi in kai ɗan jarida ne ko ana shiga sotun naml an ƙara ilimin jaridanka duka mun gano wannan da kyau ko duk abin da yake takama da shi ana shan wata kwana ko sai ga kawai Allah ya gama magana akan ka ya ƙetare ina fatan mun gano wannan da kyau <coughs> Allah ya sa mu dace shine sai yake cewa wannan ita ce aya ta 49 a cikin suratul kamar mala ya ce jalastu kal'an bi kadar kaga zaman da kai dinnan Allah ya kaddara shi har wannan fensirin da kai tagumin da annabi ya hana shi ma da kaddara mun gano wannan da ke ko duka duka jalastu kal'an bi kadar shi ma na tafiya cikin kaddara ne wa makanikan alladhi jalasta fihi fil masjid bi kadar kaga wanda wajen da ka zauna cikin masallacin nan nan Allah ya kaddara ma za ka zauna mun gano wannan da kyau ko wani kuma Allah madaukin sarki yanzu nan ya kaddare na can coci wani a ɗakin boton yahudu wani yana can gidan karuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji to yanzu ya ce Allah ne ya kaddara mai je wannan wannan kuma zai zama murji'i ko ya zama kadari ko ya zama jabari Allah ya hana ka je kai ko to jiki magayi kana cewa to ai Allah ya kaddara min ne to kuma ya kaddara min mai wannan aikin ya kai shi wuta to shikenan sai ka ƙara imani da kaddara sai ka je wuta ina fatan mun gano wannan da kyau idan Allah ya ka dan wuta ko aikin yan wuta bai ma wahala in Allah ya ka dan aljanna aikin dan aljanna bai ma yan aljanna bai ma wahala yanzu a ga mutum ba zai iya zuwa ya zauna a masallaci ya ji karatun awa ɗaya ba amma zai iya awa ɗaya da rabi yana kallon ƙwallo a rumfan kwano ga duk zafin ranar nan bai ji ƙarti ne za su haɗu wani bakin shi na wari ya kai sati uku bai asuwaki ba hammatan shi na ɗoyi ga zafin rana ya daki dauɗin da ke jikin shi ta tashi wala duk baya ji amma yana zuwa masallaci zai ce tsafi ina ba <laughs> ta mun gano wannan da kyau Allah biye shi na nan bane ku gano wannan kuma Allah ya shirya da baya fa ga hanya su bi in sun ga dama su bauɗe in sun ga dama su bi Allah ka ƙara mana shirya jalas suka fi hi fil masjidi bi qadar wa kullu shay'in fil kawn bi qadar duk abin da kaga ya kasanta a duniya na haka Allah ya kaddara shi bal wala tasqutu waraqa kaga ganyen bishiya Allah bai subutuwa ya faɗo min shajaratin fil ardi ya faɗo daga bishiya zuwa ƙasa illa bi qadar Allah sai da kaddara mun gano wannan kyau ko haka Allah ce ba wani ganyen bishin da zai faɗo illa huwa ya alamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ta'irun wala ratabin wala ya yabisin illa fi kitabin mubin duk abin da ka sani Allah yana sanar da shi ciyayi daga sunan bushe ku Allah Allah yana sanar da su har wanda akuyan gidanka ta ci aka yanko da laujen da za a yanko ma Allah ya sani wani makeri yayi wani bishi aka saro kotan da aka yi kotan laujen Allah ya sani kuna fahimtar wannan da kyau ya Aisha nabi ce ya aisha khalaqallahu aljanna Allah ya halicci aljanna wa khalaqa laha ahlaha kuma ya halitta ma aljanna tawaganta wa khalaqahum fi aslabi abaihim Allah ya halicce su tun suna tsatsan iyayensu ne sayati wahid yas'al kana nan wani zai zo ya tambaya ya ce kama sa'ala ba'adu sahaba rasu sahabati rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda wanda daga cikin sabon annabi ya tambaya fa fimal amal idan to me amfanin aikin da muke yanzu da an riga an gama dan aljanna zai tabbata aljanna dan wuta zai tabbata dan wuta to menene amfanin aikin da kuma muke yi fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce i'malu ku aiki fa kullu muyassarun lima khuliqala duk wani abin da ka ga Allah maɗaukin sarki ya sauwaƙe shi ko to Allah don wannan abin ya yi shi in ga an sauwaƙe maka aiki mutanen kirki baka damuwa ko don wannan aka yi ka in ka ga kuma aikin ‘yan banza bai ma wahala ko Allah don wannan aka yi ka ina fatan mun fahimci wannan sai ka duba ga wani abu ya fi maka sauƙi a rayuwanka kake yi Ka ga mutum zai iya zama ya ta gulma iya ta ƙarya ta zagin mutane bai damu ba liman khulika lahu wani kuma duk inda ga ganshi in bai katin qur'ani yana na hadisi in bai ko ɗaya yana zikiri in bai ko ɗaya ya natsa yana tafakkure fi malakutus samawati wal ard mun gano wannan liman khulika kala to amma in ka same ka a cikin aikin mutanen kirki ko Allah yi ta addu'a domin kar hadisi ya zo kuma ya aiki a kanka hatta ma ya kuno baina hawa baina ho illa zira sai kana dab da mutuwa ka shiga aljanna sai kuma a samu wani irin tankada fa yasbiqu alaihi kitab Allah ya kiyaye mu wani hadisi a al-bukhari alimamul bukhari ya da shi fi kitab tafsir babun fasanuyassiruhu lil usra duk wanda Allah maraukin sarki ya kalli ɗan banza ne to zai sauwaƙe mai aikin da zai kai shi zuwa ga wuta ya kawo shi a jiz'i na takwas lamba hadisi na dubu hudu da ɗari tara da arba'in da tara muslim ma ya fitar da wannan hadisi fi kitabil qadar babu kaifiyyati khalqi adam a babin da ke bayani akan yadda Allah ya halicci adam mun gano wannan da kyau ko adami yadda Allah ya halicci dan adam fi batni ummihi a cikin mahaifiyan shi wa kitabati rizqihi da yanda ake rubuta arzikin bawa wa ajlihi da yanda ake tsara ajalin bawa wa amalihi da ayyukan shi wa shaqawatihi da kuma tsiyatakun da zai iya yi a gidan duniya wa sa'adatihi da kuma arzikin shi na duniya da lahira ya kawo wannan hadisi a mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu dubu ɗari shida a lamba hadisi na dubu ɗari shida da arba'in da bakwai abu dauda ya fitar da wannan hadisi fi sunna babun fil qadar a mujalladi na hudu a lamba hadisi na dubu da shida casa'in hudu haka ma tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a kitabu tafsirul qur'an babun wa an surati wal layli idha yaghsha a mujalladi na biyar lamba hadisi na dubu da da da uku arba'in hudu ahmad ya fitar da hadisin a cikin musnad a juz'in farko a shafi na tamanin da biyu. da shafi na ɗari da arba'in daidai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace thummal qadar yakhruju bihi fil masa'ib wala ya bihi fil ma'aib kun ga kaddara yuhtajju bihi fil masa'ib ana kafa hujja da shi in musiba ya samu mutum kana shiga cikin bala'i ka sani Allah ne ya kaddaru wannan abin ya faru da kai a haka don da bai da kan gado ku zai koma yana zargin mutane ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa duk abin da ya faru sai Allah ya ce bima kasabat aidin nas in Allah madaukin sarki ya daina yi da kai ku to sai ka rika shirya ma kanka matsala kai da kanka kai ne za ka zama bala'in kanka da kanka kuma Allah bai nufe ka da shirya ba ka kasa ganewa sai ya ce wala yahtajju bihi fil ma'aid Allah maɗaukin sarki ya hana kafa hujja da ƙaddara ga dukkanin wani abin da zai kai ya komo a nan gidan duniya za ka zo ka ci ka je ka aikata abu ƙiri-ƙiri sai ka koma ka ce wai ƙaddara ne mutaje shagiya ya manka za ka ce a'a mai ce ƙaddara ne to shi kenan ƙaddara ne ko eh to ƙaddara kuma ta ce maka bulala arba'in za mu zo mu ci haza min nafisi kalami shekhul islam ibn taimiya wannan yana daga cikin zance mafi tsada na shehun nan na musulunci ibn taimiya mala ya ce la tazni kakkaje kai zina wata ƙul ka zo ka ce ƙadarun ƙaddara ne a to shi kenan in ƙaddara ne to allah ya ƙaddari bulala ɗari da ɗaurin shekara ɗaya a kanka in kai matashi ne in kuma kai ba matashi ba ne Allah ya kaddara ai ma bulala ɗari a jefe ka kar wanda ya wannan ba kafa hujja da kaddara kan wannan yan kadariya da sauran batattu yan jabariya suke da wannan aqidan za ka ji suna cewa ai duk wanda ya wani laifi ba haushi kenan rabu da shi Allah ne ya tarsasa shi yayi ba laifin shi bane Allah ne ya tarsasa shi Allahu akbar sannu sannu Allah ya tarsasa ka <laughs> Allah shi kyauta za ku zo ku ji a cikin alfar bainal alfarar bari mu fara maganan jabariya ku ji ko murji'a ku ji na rantse da Allah sai ka koma kana zargin kanka na gama gaskiya a zo ana magana kan ƙadariya sai ka sha mamaki yanzu ai ana maganganu kan wasu ne da yake jin baka da alaka da su za ka ga irin maganganun mutane da ayyukansu Allah gaba ba a hannu sunna ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau ko kuma ka ji mutum ya ɗauko fatawa tsurar fatawar 'yan shi a yanayinta ta ku gano wannan da kyau ku yanayi bai san me yake yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau na jinkirta yin wannan maganar sai lokacin gaba ina fatan mun gano wannan da kyau ko kai ba zan nuna maka wajen ba da ce zan nuna ma sai na je can gaba zan nuna shi muna fahimtar wannan da kyau Allah ya sa mu dace akwai wajen ai zai zo ai za mu zo mu gaya mutane me asalin wajen to amma za ka ta kokarin kama hannun mutum kana wannan mashi binin shi kuma gani yake a'a ya wadata ya wadata akan haka kun gane wannan da kyau ko kaman bebe ne da ya aure ya zai samu baban shi a zauri ya faɗa abin da ya faɗa dai haka ne bai sani ba ne ai iyakan abin da ya gani kenan kaman makaho ne wanda idan shi ya buɗe ya ga zakara duk abin da ya tashi da me zai auna da zakara gani yake ya gano abin da ba taɓa ganowa ba ikon Allah kafin baka zo jan nan fa an zo fa ka ce wai ka gano abin da wai ba a taɓa ganowa ba Allah shi kyauta kamar mutum ne sha madara sai ya da gungunin sai yaro ya tsunto ya ce sai boye ɓoye baban shi ba zan baka ba wani abu ne mai kyau na tsunto ni zan ɓoye ina so gungunin an gama amfani da shi ne aka yi mai za muku fassara wata rana Allah ya sa mu dace la tasrik kar ka je kai sata wata qulu qadarun kace kaddaran Allah ne ba ka mutane suke cewa ba Allah ne ya kaddara mushi san kana cikin kaddara walakin in waqa'at bika musiba fa qul qadarullah wa qad qadara Allah wa ma sha'a fa'ala in musiba ta same ka sai ka faɗa haka amma wancan shegantaka mutum ya je wani abu ko zai ce wai kaddaran Allah ne a'a ina fatan mun gano wannan da kyau kana zuwa kai hadarin mota sai ka ce menene wannan kaddara ne Allah ne ya kaddara yanzu kamar da kai hadarin Allah ne ya kaddara haka Allah ya tsara sai kai wannan hadarin mota a wannan ranar a wannan lokacin saboda gangancin direba da duk waɗannan abubuwan haka Allah ya kaddara amma shi direba ba zai ce kuma kaddara ba ne mun gano wannan da kyau direban ku ya mutu ko nan take shi kuma ajali ya kai shi amma kuma ganganci ne yayi saboda ka je kai aran hanya a babban hanya a wannan ya haɗa ne ba ɗan ƙarami ba to shi ɗan adam saboda tunaniwar lokaci sai ya gano ba wani abu ba ne wala tulqu bi aidikum ila Allah kai hankali akwai abin da kana kallo ba daidai ba ne kai ta ka tsantsan wajen yin shi Allah shi kiyaye la taqul kar ka sake ka ce lau kana kaza la kana kaza wa kaza kash da kaza ne da kaza da kaza ne ya kasance wato kai ne ma ke kaddara ma kanka walakin qul qadara Allah wa ma sha'a fa'ala kace haka Allah ya kaddara abinda Allah ya so shi ke wakana mala ya ce wasa ufassilul haditha zan zo in yi bayani dalla-dalla ga wannan al'amari fil qadar insha Allahu ta'ala kuma za mu yi wannan bayani a can inda muka ishara in Allah ya su. kuna gano wannan ya zo wannan bayanin ku duwon ɗan ƙadariya da duwon ɗan jabariya inda da ɗan shi a shi'a ko ba mu'tazili ya ji wannan yanzu shi ya tashi shi sa ibnu taymiya ai ya rubuta littafin shi ai sunan littafin kenan mun gano wannan da kyau ko ya sanya mashi min haji sunnatin nabawiyya fi na naqad shi shi'atil qadariyya mun gano wannan da kyau ko domin yan shi'a yan kadariya ne asalin sunan littafin ne amma kaga ana sai ce fi na naqad shi shi'ati wal qadariyya a'a su 'yan shi'an ne suna da aƙidan ƙadariyanci aya tare da su ina fata mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya samu mu dace to sai malam ya ce as-salatu ala sikit yi maɓari sallah kaga an ɗauko magana sai da aka tsaya aka nannagi aƙida tukuna saboda a sakat faɗi kenan abinka da ya faɗi mun gano sakatan nasifu wa lam turid isqatahu fatanawalanhu faltaqina bil yadi asikatu sikitu kuma bari mun gano wannan da kyau ko barin da dan da aka bai kai shekarun haihuwa ba sai me sai ya fita shine asikat asakatu kuma sakatu kuma da ya fadi shine tace sakatan nasib ka fahimci wannan da kyau mayafin ya faɗi wayan mace ce ta fito za ta unguwa a jahiliya ta sa gele shi irin abin da waɗannan fasikai da sunan limamai suke cewa wai Allah da ya ce mata su sa hijabi wai gele Allah ce su sa to a jahiliya ma suna sa gyalaye gashi ya ce sakatan nasifu gyalen ya faɗi walam tur iskatahu ba da gangar ta yadda shi ba fatana walalhu ta duka za ta ɗauko faltakina biliyadi ta sa hannu ta kara fuskanta sau da kunya amma yanzu fa yar musulma ne za ta zo tana goso ta sa jan baki ya kace wata karuwa tana tafiya tana kan duwan da ta bashe baki gangan ya kace wata shirmi yasa gaba ɗaya ga sunan ba su da wani sha'awan kallo malam kun gano wannan da kyau ku saboda sun mai da ɗabi'un sai da kasan ɗabi'un karuwai karuwa ke irin wannan abin ai karuwa ke yi ita ne ke son a ganta ita ke son a kaza saboda ita mai kayan saidawa ne sai ta yi wasu abubuwa kamar ana tallan su kamfo ne alawar larabawa dole sai da mi sai da wannan fimfim fimfim din nan shi ke yi talla to ita karo sai ta haɗa waɗannan abubuwan duka ta yi tsirara ta yi kaza ta yi kaza wanda ya gama ta aure tana sha'awar waɗannan abubuwan ya ce wabar ta sa skirt a gida ko ta sa jeans a gida ko ta sa kaza ko ta sa gajeren wando wajen ta ja hankalin mijinta da wannan da ki ja hankalin mijinki da kayan arna da kayan karuwai <laughs> hawa wala in za ki sayan da ake tarerayen miji kawai ki sayan da ake tarerayen miji ba wani abin da za ki wajen tarerayen miji daidai da irin abin da waɗannan fasakai suke yi in ba haka ba ko sanda kike ganin wai bari ki iskanci iri kaza a cikin gida wai ki tarerayen mijinki ko kina shirya mu kanki bala'i ne don san da ya fito waje kuma kin nuna mai kalli mai irin wannan shigan shi kenan Allah ya ƙara ai kuna fahimtar wannan da kyau ku ko ku lura wannan misalin ba kawai ki tsaya da kama mai kyau da shiga mai kyau ki zo da iya girki iya magana kwalliya tsafta kyautatawa zance mai daɗi wa ƙurulin nasi husna shikenan din kin tsara wannan sai ki samu daraja ta mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu nan za mu saurara sai Allah maɗaukin sarki ya raya mu a karatun da zai biyo bayan wannan muke cewa subhanaka allahumma dika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum